Thousands of young Nigerians achieve their dreams of study in the United States. Mataimakin jakadan Amurka a Najeriya kenan, Sa'iyaton Smith, ke jawabi yayin baiwa wasu ɗaliban Najeriya guraben ƙaro ilimi a ƙasar Amurka, inda yake cewar ofishin jakadancin na amurka na tallafawa dubban dubatan matasan najeriya suke samun guraben ƙaro karatu a amurka a shekarar nan kadai sama da 'yan najeriya 130 ne suka sami wannan tallafi a wasu daga cikin shahararrun jami'o'i da kwalejojin amurka wanda hakan na cikin wani shirin ofishin jakadancin na amurka na tallafawa 'ya'yan talakawa da marasa galihu ke da kwazo da hazaka su samu damar yin karatu a amurkan da bana kadai za a kashe masu kimanin dala miliyan shida da dubu ɗari uku This year, uh, uh, advisors received numerous scholarships from several universities totaling over $6.3 million. Malate Attajiri jami'a ce a sashen sha'anin ilimi na ofishin jakadancin na Amurka. Wani special program da muke da shi a embassy mu shine Opportunity Funds program. So yaran da za su je America under wannan program in kuma ba za su biya ko kobo daya ba sun samu scholarship da zai biya ma duk komi game da makarantar su from school fees har accommodation da abinci da zuwa asibiti komi. Um, yanzu misali kamar waɗannan yaran dukansu za su yi karatun digiri ne na farko wato undergraduate ko a cikinsu akwai wanda su yi karatun babban digiri postgraduate akwai su duka biyu a nan akwai wanda sun gama secondary za su je um, digiri nasu na farko a us da kuma akwai wanda za su je babban digiri abinda ma muke so gabi da us shine mutum zai iya zuwa phd babban babban digiri in baki daya ba dole sai yana da masters ba tukuna so yaran da muke da su ma nan wanda sun samu zuwa yin babban digiri na uku a US yawancin su sun just gama makaranta kenan sun just gama service nasu so sun just gama first degree nasu kenan kuma US haka ne muke education namu idan mutum yana da first degree zai iya shiga digiri na uku ba tare da dole sai ya samu na biyu ba. Daga bisani na tattauna da wasu daga cikin ɗaliban Najeriya da suka sami wannan garaɓasa. Za mu so ka gaya mana mai sunanka. Sunana Mubarak Idoko. Kai ɗan wani jiha ne? Ni dan Benue State a Najeriya. Yanzu gashi ka samu wannan gurbin karo karatu zuwa Amerika ya kaji? Ina jin daɗin shi, ina jin farin ciki, ina so in yi um, karatu nawa da kyau kuma in dawo Najeriya in yi na country nawa. Kai a Amerika za ka je wani jiha ne kuma wani course za karanta? Ina je Dartmouth College ina so in karanta electrical engineering da computer science. A wani jiha ne a Amerika? New Hampshire a Amerika. me kake so ka cimma a rayuwanka me kake so ka yi bayan ka gama karatu ina so in yi wani kamfani wanda za su yi mota mota wanda ba su amfani da petrol ina so Nigeria ya batar da petrol da pollution da all those things su so, yi amfani da renewable sources of energy Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja Nigeria Neman ilimi wajibi yake a ko a ina muke na mu